demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba tsaye da mace ta farko takarar shugabancin Amurka. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Jam'iyyar Democrat ta nan Amurka ta ƙara tarihi a jerin tarihin ta siyasar Amurka. Jam'iyyar ce ta farko da ta tsaye da ɗan ɗariƙar katholika John Kennedy takarar shugabancin Amurka a zamanin da ake ɗare-ɗare da mabiya wannan ɗariƙa nan Amurka. Jam'iyyar ce ta tsaye da baƙar fata na farko da yanzu yake shugabancin Amurka wato Sanata Barack Obama. Sannan a daren jiya ta ƙara da wannan. A karon farko kamar yadda aka ji Mrs. Hillary Clinton take cewa babbar jam'iyya a nan Amurka ta tsaye da mace a zaman 'yar takarar shugaban ƙasa. Tsohon ma'aikacin wannan tasha kuma masanin tafarkin siyasa Shehu Yusuf Kura yana tare da mu. Na tambaye shi tasirin wannan rana a siyasar Amurka. To, um, sahabu wannan abin da aka yi ko kuma abin da Hillary Clinton ta samu galaba a kansa tun jiya kuma yau za a tabbatar da shi abu ne wanda ba a taɓa yinsa ba a nan ƙasar. Tun shekarar dubu da ɗari bakwai da tamanin da bakwai aka fara zaben shugaban ƙasa. Tun da ake zaben shugaban ƙasa a Amurka shekaru ɗari biyu da wani abu ba a taɓa tsayar jam'iyya babba ko jam'iyyar Democratic ko jam'iyyar Republican ba ta ma taɓa tsayar da 'yar takara mace ba ma. kai ba amma fara tsayar da yar takara mataimakiyar shugaban kasa ba sai a shekarar dubu da da tamanin da hudu. Hmm. To tun daga lokacin nan babu wata jam'iyya kasar guma kamar babba tun da anan kasar akwai jam'iyyu kanana yan kunji-kunji akwai kuma manyan jam'iyyun wannan su ne suke ake zaɓe shugaban ƙasa a cikinsu. Hmm. To ba a taɓa tsayar da mace ba, ba a taɓa samun wannan nasara ba. sai akan Hillary Clinton. Irin nasarar da Obama ya samu shekaru takwas da suka wuce ita ta samu yanzu abin da ya rage mata ta ci zaben idan an yi nan da wata hudu. Haji Shehu abin zai baiwa mutum mamaki yadda kasashen yammacin duniya ko ma Amurka mu da muke wasu kasashe ƙanana masu tasowa muke kallon su muke jinsu. su sai ya baka mamaki ganin a ingila eh, margaret ce ta shugaban kasa me yasa ya dauki lokaci mai tsawo a nan amurka mace bata samu zama yar takara ba ma na shugabancin amurka sai yanzu to aisha habu ma abinda zaka tuna cewa mata ma da ba su fara zaɓe ba ma a kasan nan sai alif ɗari tara da ashirin dudu eh. mata ba su fara zaɓe ba a ƙasar nan sai shekaru casa'in da shida da suka wuce. Sau hmm. da haka ƙasa Amerika ƙasa ce ta maza turawa zuriyan. A lokacin nan saboda wasu dokoki da a da ake amfani da su. Tunda ko wannan zaɓaɓɓun da ɗan takarar da ake fitowa mutane su jefa ƙuri'a ai ba a fara yin sa ba ma sai a cikin shekaru kamar shekaru arba'in da suka wuce da can manya-manyan maza ne masu kuɗi masu kamfanoni masu masana'antu su suke haɗuwa da su da waɗansu mutane su ce mun tsaye da wani haka ne a lokacin nan zai yi wahala mace ta shiga zaɓe a lokacin da aka ce an ba su dama su shiga zaɓen nema har za su iya zuwa su dangwala shine waɗansu suka fara yin hoɓɓa samu har suka fara tsayawa zaɓa. Mace mm. mace ce amma dai harka dukkan na harkar ƙasa ce ta maza kamar ƙasashenmu. Mm. Amma in ka lura wani abu masana suna iya cewa ai ƙasashenmu da ake rena su watakila sun fi waɗannan ƙasashe ci gaba wajen baiwa mata damar yin wasu abubuwa. A sosai kuwa, sosai kuwa. a... ai mu abin da irin abin nan ne da ake cewa na wato na ɗaka bai ga waje ba ko kuma na waje bai ga na ciki ba. a nan ƙasar mata har yanzu mace in tana aiki a nan kasar abin da ake bata na kobo saba'in da biyu ne ko saba'in da takwas akan dala ɗaya da ake ba namiji sauraka har yanzu akwai wannan ɗashi akwai wannan gyauran nuna cewa mace har yanzu bata isa ba a nan kasar ai don haka abin yake wa mata sha'awa don haka abin yake daɗa zaburar da mata cewa a wannan karan dai mace ce za ta zama shugaban kasar nan tun da shi yau mace ta zama 'yar takara ta babbar jam'iyya kuma jam'iyyar nan ta democrat ita ce ta fi samar da shugabannin ƙasa fiye da kowace jam'iyya a tarihin ƙasar nan kuma a yanzu ita take mulki kuma abin sha'awa sahabu abin da za a baka shine american canjawa take lokacin da aka zaɓi Reagan a shekarar 1976 mm. kashi 84 na Amurkawa duk turawa ne jajayen fata. Mm. Yau a Amerika kashi 69 ne cikin ɗari suke turawa zuriyar kashi kusan 39 ko 40 baƙaƙen fata ne ko mutanen Latino ne ko mutanen Asiya ne ko wasu tsirarin ƙabilu ne barbarayen yawa. Saboda ita kanta Amerikan hankali canzawa take yi ta yadda nan gaba ba a ma san kuma wa za a zaɓa ba an zaɓi baƙar fata na farko gashi yanzu kila a zaɓi mace ta farko mai ne nan gaba za ka ga kuma wannan za a zaɓa. saboda canje-canje da ake samu a tsakanin irin jinsunan jama'a da ke ƙasar suna eh. da wato waya wasu ta kai maganan kabilanci maganan asali da sauransu bai zama hujja tun da ga obama ya zama ga mace ta zama to nan nake cewa ga mace ta eh, nan ina gani kamar sun ɗan tsere mana a sosai ma kwato ainihin america tun giwa sunanta wanda duk ya zo nan Amerika ya narke ya zama dan Amerika illa na daren illa dan abin da ba a rasa ba mm. saboda haka yanzu mutanenmu da yawa akwai 'yan najeriya da yawa da suke tsayawa zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi na garuruwa na majalisun ƙauyuka suna cin zaɓe eh. kuma 'yan najeriya ne da sunan 'yan najeriya ko bayarabe ko bahaushe ko wata ƙabila eh. haka sauran 'yan afirka wato abin da isa ai american ta gagaru kowa kenan eh amma america ba wanda ba wanda zai nuna ba wanda zai maka gorin asali mm. ko kuma gorin jinsi ko kuma gorin har yanzu akwai su amma dai al'ummar kasar mafiya yawan su sun yarda dan america dan america ne baka fata ma dan america ne mace ma yar america ne mutumin asiya ma dan america ne dan haka wannan bambancin raguwa ike dan haka ne yawancin mutanen kasar su ma suka rungumi wannan tsari eh. suka rungumi wannan manufa ta cewa sassauci wato liberalism ɗin ya zauna a zuciyarsu sosai. Eh amma haji duk da cewa muna maganar Amurka ne amma ai zamanin da aka yi jamhuriya ta farko akwai basakkoce da ya yi shugaban karamar hukuma a Inugu. Amma mm. maimakon a samu wannan ci gaba sai aka samu ci baya yanzu ko a ko a bangaren arewa in kai ɗan katsina ne aka baka mukami a gwamnatin jihar Kaduna wacce da a jiha ɗaya ce sai an kai ruwa rana akan wannan al'amari. a Kano akwai sikiru ya ci zaɓe a sabon gari ya tsaya zaɓe ya ci a Legas akwai wani ɗan jarida wane ne usman mutari da ya tsaya zaɓe a Legas. haushe a Legas ya tsaya ci zaɓe abin da ya faru shine shugabanninmu na farko su sardauna allah ji kansu su aminu kano duk da yake sun yi siyasa ce ta lardi in ka duba ma za ka ga ai yawancin siyasan da ake yi da ba wai ɗan gari ne yake tsayawa zaɓe a gari ba an ɗauki mutumin an ɗauko mutumin Kano an kai shi Benue ya tsaya zaɓe, an ɗauko mutum daga Benue an kawo shi Kano ya tsaya zaɓe, an ɗauko mutumin ɗanɗan batta an kai shi Sokoto ya ci zaɓe. Idan da 'yan siyasa mu sun ci gaba da wannan, ai da a yanzu a Najeriya duk waɗannan rigingimu masu habu, ai da ba za ka ji su ba. Amma sai mutanen mu suka koma siyasa wajen ta fita hallaka da kabilanci kabilanci da kuma wasu dalilai waɗanda ma bai kamata a faɗa a rediyo ba. Gaskiyar magana shine yanzu muka fara amerika shekarar su ɗari biyu da wani abu suna yi mu yanzu shekara ta goma sha bakwai kenan muka shiga a hankali a hankali ai yanzu zaka ga an ce gwamnan jihar rivers ya naɗa bahaushe musulmi mai ba shi shawara gwamnan jihar imo ya naɗa bahaushe musulmi mai ba shi shawara gwamnan sokoto ya naɗa bayarabe ko inyamuri mai ba shi shawara a hankali a hankali ana tafiya haka nan da shekara hamsin sai ka ga wani katon bai rabe ko katon ibo ya zama gwamna a Kano. Haka. Kana gani haka zai faru? To, mu buga mu gani ko ba a yi muna da rai ba, <laughs> wata ran ba shakka domin abin da ke faruwa in dai siyasar ta tsaya yanzu wa zai taɓa tunanin za a yi abin da aka yi a Najeriya. Hmm. A zo a yi zaɓe mutane ba su da kuɗi mutane ba su da gwamnati mutane ba su da 'yan sanda ba su da sojoji ba su da komai amma a zo a yi zaben kuma a ce waɗannan mutane su suka ci zaben eh. idan shekara goma lokacin da aka fara wannan demokaradiyyar ba wannan zai yadda cewa bayan shekara sha bakwai ko sha takwas za a samu wannan canji wannan canjin da aka samu kawai na zaben buhari da kuma yadda jonathan iyadda an ka da shi kuma imika mulki ba karamin taimakawa najeriya yi ba a nan gaba kuma abin da zai faru da zai faru sai ya fi haka saboda haka siyasa a najeriya ina fata an daina rigingimu da kashe-kashe da yaƙe-yaƙe da sauransu in kana da farin jini tafi gurin mutane su zaɓe ka bayarabe ne kai musulmi ne kai ba musulmi ba ne kai in dai mutanen ka suna son ka a sabon gari ko a brigade ko a sokoto ko a wani guri ka je mutanen ka su zaɓe ka kuma na tabbatar nan gaba in ana yin zaɓe na Allah da Annabi kamar in je ga yayi ba za a taɓa samun matsala a zaben Najeriya ba. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako, sai kuma makon sama da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Shehu Yusuf Kura da Chubahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan nisa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.